ya kuma kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana arziki da albarka a cikin ƙasar mu ta Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa shugabannin mu adalci ya kuma gyara tarbiyyar madiyan mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ta'ala ya magance mana shi dukkan wani albarka da Allah yake ba wata al'umma a duniya Allah ya ba a ƙasar mu Najeriya dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da Allah yake tunkuɗe wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuɗe shi daga Najeriya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na takwas a wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala idan akwai tambayoyi sai mu fara da su akwai tambayoyi to bismillah na farko akwai karin tashoshi da aka samu da za su isar da wannan tafsiri insha Allah jiya mun tsaya a na nawa jiya mun tsaya a na 67 yau an samu karin na 68 da 69 da 70 na 60 wanda ya ɗauki nauyin guda uku shine alhaji ibrahim galadi mashari na 68 shine borno radio television corporation 95.3 fm daga karfe 10 zuwa 11 na hantsi sai na 69 borno radio television corporation brtv 24 mobile live daga 10 zuwa 11 ah, shi ma na hantsi sai borno radio television corporation tv channel 8 satellite stroke star times daga karfe hudu na zuwa biyar na yamma insha Allah ta'ala ah, Allah ya biya duka waɗanda suka ɗauki wannan nauyi da gidan aljanna abinda kuma muke faɗa a ciki Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi ya ba masu sauraro ikon aiki da shi Allah ta'ala ya gyara mana ƙasar mu ta bangaren karantar da ita da ake yi ah, sai kuma tambayoyi insha Allah ta'ala wannan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. my name is Hansau I always listen to your tafsir on Alfa Radio in Kumasi, Ghana. My question is about the vaccination against COVID-19 during Ramadan fasting. I understand the vaccines boost the immune system and could affect the validity and could it affect the validity of my fasting? May Allah Ta'ala bless and protect Madam and his household. Amen. To Allah Ta'ala ya saka da alkhairi. Ah, abun da ya shafi allura na rigakafi a cikin magana mafi inganci baya bata azumi. Akwai fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Busaimi rahimahullah cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma sha tara lamba na ɗari da casa'in da tara baya ga wannan akwai fatawa na mujamma'ul fikihil islami wanda suka yi azama da suke su amsa tambayoyi daga 23 zuwa 28 ga watan safar shekara na 1418 zamansu na goma bayan sun saurari jawabai da aka yi na medical symposium a casablanca morocco aka tunkare su da bayanin yadda ake allurar rigakafi da kuma matsayinta wajen azumi amsa da suka bayar shi ne cewa allura ta rigakafi da duk wata allura da ake nema don a samu sauƙin cuta ba sa ba ta azumi idan kana azumi sai ka ji aka maka vaccine na covid-19 a jikinka karfe goma na safe sha biyu karfe ɗaya bayan la'asar wannan baya bata azumi babban dalili kuma suka ce shine abin da ke bata azumi shine allurar da aka yi don ta yi sajin a matsayin abinci ko abin sha idan aka sa akwai allurar da ake mutum sai ta rika sajin a matsayin abinci to ita tana bata azumi amma allurar da aka yi ta malaria ne aka maka kana <coughs> kan wani dose ne kai aje a maka allura wannan ba sa bata azumi mafu tayyib babban dalili ko suka ce saboda na biyu allurai da ake yi wanda ba na abinci ba ai hanyar su ba ɗaya bane ma da hanyar allura shi abinci hanyar sa daban allura hanyar ta daban ko a nemi vein ɗinka ne a yi a jiki ko a zo wani bangaren jikin cinyar ka a yi wanda kaga kai tsaye yake shiga jikinka amma abun da kuma yake sabin a matsayin abinci hanyar sa yana farawa daga bakin ka ya haɗu da haƙoranka a tauna shi ko akwai saliva gland ɗinka akwai osophagus naka ya gangaro nan ko in ya gangaro ya taho har zuwa cikin stomach naka ina stomach yake ta wani ɓangare ta ɓangaren dama ko hagu eh yana ɓangaren hagu nan kirjinka yake waɗannan biyu lungs ɗinka ne a nan dama da hagu lungs ɗin hagu ya fi gajarta amma ya fi faɗi afuwan ya fi tsawo amma ya fi siraranta don me don yana accommodating zuciya a nan iya da tsawo amma iya da mai karancin faɗi shi kuma na dama yana da faɗi yana da karancin tsawo saboda mai karkashinsa akwai liver liver na karkashin na dama shi kuma wannan anan stomach ɗinka yake to abincin ya taho daga nan ya taho ta baki hadu haɗu da saliva gland aka tauna ya shigo esophagus sai gangaro zuwa ga stomach ɗinka anan liver na secretin wasu abubuwa akwai gallbladder naka da take fitar da wasu abubuwa da yake taimakawa wajen narkewan abinci daga nan ya bi small intestine ɗinka ya zaga ya bi large intestine ɗinka na tabbata a jiki ya tabbata mai fita ya bi rectum daga nan ya bi zuwa ga anus ya fita so kaga hanyar da abinci yake bi ba nan hanyar allura take bi ba so kula ga wannan a ka'ida ba a ɗaukar a matsayin allura daga kake abin da ke karya azumi ba a dauka so za ka yi bukata da kama ko rigakafi ko wata allura da kake da bukatuwa na neman waraka daga wurin Allah subhanahu wataala idan aka yi ta wannan baya ɓata azumi insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta ita ce mace ce tana kwanaki biyar ne idan tana al'ada sai ta yi allura na family planning idan al'adar ya zo mata sai ta yi sati biyu ko uku bai ɗauke ba don allah malam ya yi hukuncin sallah da azuminta akwai fatawa ta rikidiya fikihiyya al-kuwaitiyya mujalladi na 18 namba na 295 suna cewa rikicewar jinin al'ada dalilin aiki da contraceptives ko pills da ake aiki da su wannan ba a so ya yi tasiri a kan ibada mace wannan shi ne magana mafi inganci akwai fatawa da kyau cewa idan jini ya karu wa mace ko ta sha kwayoyi na contraceptives in ya karu to za ta ci gaba da kara kwanakin har sai ya kai 15 days kwana goma sha biyar in bai tsaya ba tukuna daga nan sai ta ci gaba da sallah amma abin da ya fi tabbata bisa ga fatawarsu shine cewa ai wannan jinin da ya zo dalilin contraceptives asalinsa ba jini ne na al'ada ba jini ne na istihaba don yanzu ya zama jinin cuta ne so naka idan mace tana yin kwana shida ko bakwai idan ta yi kwana shida ko bakwai abin da ya karu a kan wannan dalilin ta sha contraceptives ko wasu pills sai ta ci gaba da jaddada sabunta alwala tana yi inda kulli salatin abin da ya karu a kai ba za ta yi ba dogaro da hadisin in ku sai kadira ma kanat ta habisuki haibatuki wanda ibn usaimin na yi magana mai tsawo akan wannan a cikin dima'u tabi'iyya lin nisa so kula ga wannan magana da ake ga mafi inganci shine karki yarda da wannan abin da ke da ki kai wa zai hana ki ibada sai ki ga kwanakin da kika saba sai ki daina sallah a cikin sun suka wuce sai ki rika jaddada alwala idan lokacin sallah ya shiga sai ki yi sallah idan akwai abin da ke faruwa na bilidin tare da ke wannan kina iya haƙuri kawai ki rika sa wani abin da zai hana fitan wannan abu a lokacin da kike yin sallah mafu tayyib wallahu ta'ala a'lam ci gaba da tafsiri yau insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin darasi na takwas a wata na ramadana hijira shekara ta 1442 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya amin wa ma a daidai ina za mu tashi aran ma ba na jin muryarka ko azumin yana dan gara ka ne aran ma dari biyu da saba'in a ba aran ma <laughs> aron ba ce za mu tashi aya ta yin insha Allah ta'ala <laughs> to bismillah muna cikin suratul baqara sura ta biyu kenan daga jerin gwanan surorin qur'ani daga sama insha Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي anfaqtum dukkan abin da kuka ciyar min nafaqatin na ciyarwa aw nazartum ko kuka yi bakance min nazirin daga wani bakance fa inna allaha alamu. hakika Allah ta'ala ya san da shi wa ma lizalimina min ansar kuma azzalumai ba su da mataimaka Wani aya tana karantar da mu akan wasu manyan ayyuka ne musamman guda biyu na farko shine ciyarwa fi sabilillahi wanda a waɗannan kwanaki a kansa muke ta magana na biyu kuma sai a ƙara da bakance Allah ya ce wa ma kalmar ma ɗin nan asali sharfiya ne An anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazirin wannan kuma shi ne shine shi ne asalin a shart din ina jawabu shart shine fa inna Alamu. ya'lamu fa inna Alamu shi ne jawabu shart don haka wa ma kalmar ma din nan iya nufin ma'a ma kalla au dukkan abin da kuka ciyar don Allah dukkan kantarsa in shine arzikinku da duk yawansa duk ya shiga cikin wannan min fakatin na ciyarwa ko menene to ku sani Allah ta'ala zai iya karba kalmar maɗin nan iya nuna mana muhimmancin karkare na abin da ka mallaka an ce ka taimaka don Allah maraya ya zo iya da taimako yake nema watakila bukatar sa a biya mar kudin makaranta da magani da abinci dubu ɗari ne kai kuma ɗan abin da ka mallaka dubu biyu ne sai ka bada dubu ɗaya ka rike dubu ɗaya da Allah ba zai rena ba idan abin da ka mallaka naira ɗari ne sai ka bada hamsin ka rike hamsin kuma abin da ake nema dubu ɗari ne ya shiga cikin maɗin nan shine wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa Allah ta'ala baya renawa musamman idan ya zama shine ne iya ƙarfin ku har ma za ka nema mana aida fasara mana wannan wa ma yunfiquna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan wa la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum illa kutiba lahum wannan misali ya yi kyau cikin wata sura kenan suratul tauba aya ta nama, ta 121 Allah ta'ala ya ce wa ma yunfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan wala ya yaqdaquna wadiyan babu wani abin da za a ciyar mai yawa ne ko kaɗan sagiratan wala kabiratan kaga ko ɗan kaɗan ko mai yawa wala ya taɓa una wadiyar ko mutane ba za su ƙetare wani kogi ko wani kwari saboda wata hidima ta aikin Allah ba face Allah subhanahu wa ta'ala saka musu gwagwaran aikin su wannan aya tana kara tabbatar mana cewa wa ma anfaqatum min nafaqatin yana ɗaukar me nafaqatan sabiratan wala kabiratan kaga kenan babba ko karami don haka wa ma dukkan abin da anfaqatum kuka ciyar min nafaqatin min din nan aslan za'ida ne i'rabiyan wa ma'anan a ka'ida al-i'rabi min din nan za'ida ce ma'anan za'ida ne amma a ƙur'anance ba za'ida bane don ƙur'ani ba abinda bai da amfani saboda me saboda an sa kai don ta ƙara wa magana daɗi so idan aka yi wannan yana zama taukidi ne na abin da aka faɗa amma asalin asalin magana shi ne wa ma an faƙutum na faƙatan duk abin da kuka ciyar sadiratan au kabira amma za ka ce min sadaka wa ma an faƙutum min na faƙatin To haka nafaka din nan shine maf'ulun bihi asali wa ma an faƙatum nafakata da amma da ka ce min nafakatin sai zama jari wal majrur wannan jari wal majrur shine alla mahallan maf'ulun bihi sai hada a gurbin mafulin biki. mafu. tsaye don haka idan ana neman taimako na bukata ta al'umma aikin gayya za a yi za a gyara community school ne a ku ko a ku a mu ko a mu ana nema za a gyara kasuwa ne gada ce ta karye taimakon marayu ake nema a yi taimakon masallaci ne taimakon gina makarantar islamiyya ake nema a yi taimako ake yi don a aurar da wanda ba su da halin aure musamman zawarawa taimako ake nema don a ɗauki nauyin gajiyayyu taimako ake nema don a karantar da matasa sana'o'i karkare na abin da ka mallaka duk kankan da ya yi taimako sai ka wuce ka bayar ina tunan an taɓa zuwa lancin akwai wani dattijo allah ta'ala ya ji kansa ana kiran ciblonta ya zo gabanin ya iso ya zo ya hau inda zai faɗi gudunmawar tasa ana tsammanin ciblonta ya zo ya ba da miliyoyi yana da cidab gabanin ciblonta ya zo sai ya zo bakin microphone zai ce na ba da naira ɗari biyu gabanin cin lunch aka ce ya kai kai riga shi ya ce a don muka je lahira zai riga ne magana aljanna ba zai riga shi ba ne cin lunch ya zo ya ba da kuɗin ya kai miliyan goma amma shi na san yake ji da shi ɗari biyu na ya mallaka kuma Allah ta'ala ai ya san me ya bashi Allah ba zai tambaye ka akan abin da bai baka ba iya abin da ya baka na arzikin ka da shi kake taimako baka taimaka da abin da baka mallake shi ba mafhum ah. tayyib don haka wa ma anfaqtum min nafaqatin dukkan abin da kuka ciyar na ciyarwa duk yawansa duk kankantarsa idan ba ka da shi iya abin da ka mallaka kenan sai ka bada naira biyar a nan sai mu ce haka ne na Allah ba ya kaɗan nan iya abin da ka mallaka kenan jihudin mukel ah. amma kana da naira miliyan ɗari sai aka ce na Allah sai ka ce ga naira ɗari a nan za mu ce maka a yayi kaɗan mafu ah. tayyib au nazartum min nazirin ko kuma bakance da kuka yi na wani bakance bakance na ne na wani bakance ne bakance na'am alwashi shine misali mutum ya ce Allah bai ba shi haihuwa ba ya yi shekara sha biyar da aure zai ce in Allah ya ba wa iyalinsa juna biyu ta haihu lafiya yana niyan ya yi azumi na kwana uku ko kwana biyar ko kwana goma a jere wannan misalin ya yi to shi ake cewa ba kacce a ka'ida ta suna menene muhimmancin yin bakance shin bakance muhimmin al'amari ne ko yaya na'am na'am a ka'ida ba a kwadaitar da yin bakance ba saboda ne saboda an ɗauke shi kamar ibada ce da ake wa Allah ta rowa wato ka sanya wa Allah sharadi conditional ibada sai ya maka ka masa wato in bai maka ba ba za ka masa ba kenan Allah za ka iya kirga ni'imomin da ya maka a duniya ai ba za su girgu ba so za ka sanya sharadi na cewa wai sai Allah ya maka kaza tukun na kai kai kaza ba a sanya wa Allah sharadi a kowane hali da daɗi ko ba daɗi a matsayin ka na bawa gare shi Allah abun godiya ne kuma dole a ci gaba da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kowane hali ake ciki shi yasa malamai ba suka kwadaitar da ayi bakance ba babu laifi maimakon ka ce idan Allah ya baka wannan da sai ka yi tawassuli sai ka yi wannan azumi goma. kana buɗe baki kana addu'a kana tawassuli da wannan aiki na alkhairi da kai da cewa Allah ya baka haihuwa wannan ya fi dacewa sai ka yi ibada da yawa musamman za ka yi ta ta musamman don ne don ka roƙi abin da kake nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba a cika son yin bakance ba amma in kuma kuskure ya sa mutum ya yi ba a ce ya yi ba in damuwa ta sa yayin ba za a ce haramun ba amma kuma idan ba kancan na biyayya ga Allah ne sai ya cika idan ya ce idan Allah ta'ala ya ba shi aihuwa zai ciyar da talakawa mutum dubu ɗaya to idan ya samu aihuwan dole ya in bai samu aihuwan ba kuma mustahabbi ne ya don me don Allah yana hana ka wani abu ya baka wani abun da ya fi shi alkhairi amma idan mutum ya yi bakance na sabon Allah ba na'am ba zai cika ba in mutum ya yi bakance na sabon Allah ko ba zai cika ba mutum ya ce idan har aka ba shi aihuwa to akwai makwabcinsa sai ya masa mari goma to kaga a nan mari goma zalunci ne addini bai da shi ba to a nan ba za ka cika ba karka ce a'a ai na da ke shi da nayi bakance ne a'a duk abin da kuskure ya sa ka faɗa da yake ba alheri ba ne to ba ka cika da bakance amma in dai alkhairi ne fa sai ka yi mai sai ka cika don tsoron wace rana ranar kiyama Allah yana ita mai bismillah yufuna min nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wannan cikin suratul insan aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce yufuna bin nadri suna cika bakance Waya wa yakhafuna yawman suna tsoron wani wuni na wani wuni kenan na kiyama kana sharruhu mustatira babu wanda ya san bala'in filin kiyama sai an je filin wallahi duk abin da muke karanta na tashin hankali a filin kiyama Allah wallahi ba wai hakika ba ne laisar khabar kal mu'ayana kiyamar nan babu wanda ya sai ito maka tashin hankalin da sai an je ranar babu dan adam da ya ce ma ga tashin hankalin kiyama sai ranar da aka je filin iya ba amma a nan babu wani ya sai bada ita kiyama idan za a kai mutum wuta a kiyama yayyan halitta ya ce ana girmama shi girmama shi da za a yi sai ya kai girman da zai iya kwabarin tsakanin makka da madina haƙorin ɗan wuta guda da ya kai girman dutsen uhudu ba ya ɗaya haƙorin saboda ya girma wuta ta more ita wuta babban al'amari ne ba wasa ba ne duk abin da mutum zai nisanci wuta a kiyama to yi kokarin aikata shi duk abin da ka san in kai za a nisantar da kai daga wuta yi kokarin aikata shi mafu tsayi don haka duk wanda ya bakance sai ya cika shi banda wannan ga hadisi da yake cewa man nazara ayyuki allaha falyuti hadisin ya bukhari hadisi na bakwai. duk wanda ya bakancan yi wa Allah biyayya to ya cika bakancan in dai biyayya ne ga Allah sai a yi so da ka wa ma anfaqtum min nafaqatin ba abin da za ku ciyar na ciyarwa aw nazartum min nazirin ko kuka yi bakance na bakance fa inna Allah alfaci Allah ya alamu ya san da shi duk abin da kuka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi idan kai bakancan da girma sai ka zo cikawa lokaci sai gane abin yana da wahala wani ya ce ya taɓa yin bakancin albashinsa na wata guda muna mu'amala da shi na bi shekara biyu ina faɗatar da shi kafin a samu a cika abu kuma abin fa shi zai da kansa da kudin amma ya gagara kuma Allah ya bashi abu sai watan tatin karo ya ce zai sai wata bukata ta buɗe sai ce kai sai watan gaba sai watan gaba ya yi ta daga jet kaban auren tsohuwar bazawara in akwai bazawara ta yaje ne ba za mu kana ne ke yi ba kawai ya da cikawa ga shi dai Allah ta'ala ba shi abin da yake so din amma ya da cikawa ka san dan adam sai kana ga lokacin da kai bakancan ka san wannan da kake so ya fi wancan amma lokacin da Allah ya baka kuma sai ga abin da za ka yi kamar kuma kai ya amma da baka tuna haka ba akwai wani mutum mutumin ƙauye irin mutanen ƙauye ba na so dai faɗa kan wata kabila ta tsokani wata yana zaune ne shi ne aka ce masa yanzu a ce Allah zai ma kyautar ɗayan abu guda biyu ɗayan biyu kaɗai zai za ka raba a cikin biyu ya ce to na farko aka ce Allah ta'ala ya baka aljannan firdausi da duk ni'imomin aljanna da abincin aljanna da matan aljanna da kaza ya ce Allahu akbar Allah ya ba mu Allah amin Allah amin sai aka ce ko kuma na biyu Allah ya baka garken shanu ƙosassu wanda suka haɗu sai ya shirya shi ce kut a rari duk kun ruɗa ya shi a rari da ruɗe ya yi shiru ya shi ya shi allan ba zai haɗa mun duka biyu ba aka ce sai dai ka zaɓi da ya shiru ya ce a rari a radu duk na ruɗe a rari na ruɗe shi a ranar da duk kuru ɗari a ranar da ya saka da kai ya gagara zaɓen tsakanin wai aljanna a lahira da garke da a duniya ya shi ya shi ya shi a ranar duk na duk kuru ɗari a ranar sai da zan yi amma fa kanuri ne batulu ku bar magana a nan karku kai ala kore kaga daga farko ya amince da aljanna yayi Allah amin amma da ji garkai ta hande shi arabi ya rude fa Allah ya alamu duk abin da kuka ciyar ko kuka yi bakance Allah ta'ala ya san da shi wa ma lil zalimina min ansar azzalumai ba su da mataimaka su Wanene ne azzalimai su ne waɗanda suke hana ciyarwa ba su ciyarwa kuma ba sa faɗaitar da a ciyar sannan in suka yi bakance ba sa cikawa su aka kira azzalumai min ansar din nan kuma abin mamaki shine mubtada'a min ansar jariwar wal shi shine asalin mubtada'a wanda kuma yake mubtada'a muakhar ba muqaddam ba الله تعالى يكرم لك ذلك نعم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير tubudu sadakati fa ni'mahi Allah ya ce in kuka bayyana sadaqo'inku al shi shine al-izhar in kuka bayyana sadakokinku a fili fa ni'mahi ma dalla da wannan sadaka. wa in tukhfuha in kuka ɓoye ta wa tutuha fukara a kuka ba wa talakawa mabukata fa huwa khairul lakum to wannan shi fi alheri wa yukaffira ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku daga munanan ayyukaku. wallahu Allah bima ta'maluna bisa ga abin da kuke aikatawa khabirun iya da hakikanin ilimi kuma bai bada labari ne akan aikin ku a wannan wuri an yi aiki da nuna mana sadakoki guda biyu sai Qur'ani ya karantar da mu abin da ake cewa fiqhul awlawiyat wato fikihun aulawiyya shine what abin da ake ce science of prioritization ko kuma science of preference shine ka kira wasu ababe duka sun halatta amma wani ya fi wani muhimmanci hunaka muhimmun wa hunaka ahammun a wannan wuri Allah ya ce in kun bayyana ku in tubu da sadakat in kun bayyana sadakoki kaga sadakat jam'i ne na sadaqatun sai a ce sadaqat a matsayin jam'u mu'annathi salim in kun bayyana in ma fi to ma dalla da wannan sadakoki da kuka bayyana dalla da wannan sadakoki da kuka bayyana kaga kenan an halattar da bayyana ko an haramtar an halattar amma sai Allah ya ce wa in tukhfuha in kuka ɓoye ta in ku in tusirruha kenan ah. in kuka mai da ita sirri wa tuhal fuqara kuka ba wa fakirai talakawa fa huwa khairul lakum to shi wannan yafi alheri to a cikin guda biyu da bayyana sadaka da boyewa a nan wanne yafi alheri boye sadaka yafi bayyana sadaka ah. shi yasa aka ce fa huwa khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku malamai suka ce a ƙa'ida idan ya zama mutulakan ne a sake ɓoye aikin alheri ya fi falala a kan bayyana kana so ka taimaki ustazu ne shi kenan sai ka kira shi ba wanda ya sani sai ka ɗauki wani abu sai ka ce bismillah aji ayi ce bane sai ka yi shiru abunka shi zai je gida zai gaya iyalansa kai kuma ba ruwanka labari ba naka bane don kai ka bayar a ka'ida in za a ba da labari wanda ya samu ne ke bayarwa ba wanda ya bayar ba shi wanda ya ji daɗi sai ce da a ma an gamu da allajuwa na amin godiya wallahi ya kira ni har gida ya ban naira dubu hamsin ya ce na je na ya ce fa ne ni ba tun da nake ban taɓa mallakan dubu hamsin din nan ba akwai mutane da yawa magidanta wani in ka ba shi dubu hamsin bai taɓa mallakan ta ba a rayuwarsa bai taɓa ba shi a wurinsa rana ɗaya ya zama mai kuɗi yake gani wannan dubu hamsin ta canja rayuwarsa gaba ɗaya da tunaninsa za a ga a ta karu. zaman lafiya da iyalinsa ya karu. sakewarsa da 'ya'yansa ya karu. ta zama lokaci in babu ta mutum daurin butar mada. bai da matsala kowace amma kuma baya shiri da kowa musamman magidanci bai ce fade ba babu jarrabawa da ya wuce magidanci yana da yaya yan kanana yan bani babu kuma babu abin da za a ci a in kace zauna ita maka fara a zauna lafiya kai ma ka san akwai magana ba zai maka fara'a ba sai dai maka yaƙi amma lokacin da ka taimaka masa da dubu biyar ya ce fa ne to ya nan ka ce maka dariya ma sai ka ce haƙuri kada bakin kai tsaki a ka'ida idan ba wata fa'ida ta daban to ɓoyewa shi ya fi akwai wurin da ya halatta a bayyana shine wurin da ya halatta a bayyana shine na farko kai da za ka bayyana ka amince da cewa bayyanawan ba zai bata maka aikinka ba don shi imani kala-kala ne abinda wani zai bata imanin sa wani ba zai bace ba idan a zuciyar ka san dan ka bayyana ba abin zai cutar da kai ba za ka ji wani abu na riya cewa kai kai wani bane sai ka bayyana don ka faɗaitar da wasu su yi to wannan kuma halar ne ba matsala a ciki kaga ka bayyana saboda mai saboda ka raya sunnar wani ma ya zo ya taimaka yanzu babu kokonto inda tafsirin nan da ake ɗaukar nauyi ba mu taba faɗa ba wani ba zai san ana yi bare zai dauki nauyin amma jin wane yayi wane ya sai wane ce to ai garin mu ma ana bukata bari in ji ne to kaga bayyana wan ya sa masu aikin alkhairi suka karu kana zaune a ce a ce taimaka lokaci ma ka na wani makwabcin ka iya taba aljihun ya ciro naira dubu ɗaya zai sa sai ka ah, a taimako ne ni ma bari cire in baya to yin yakan sa ka yi mai wani ma ya aikata so anan malamai suka ce babu laifi a bayyana idan bayyanawan zai sa wasu su aikata amma magabata idan babu wani koyi da wani zai da kai to kullum duk aikin da ya zama bayyanawa da koyewa ɗaya ne su koyewa suke yi akwai magabaci da aka yi duk dare yana cikin talaka mai kuɗi ne allaji sai hada abinci buhu buhu da kayan abinci da abun miya da komai da komai da ake bukata a gidansa ɗauri ɗauri a dare sai rika ɗauka a cikin dare karfe ɗaya na dare sai fita sai je gidan makwabci sai jefa ta katanga in ya dawo sai ɗauki wani sai ya jefa ta katanga idan ya dawo sai dauka ɗauka ya kai a dare ɗaya sai ya raba mutum arba'in hamsin abinci kuma Allah ta'ala ya ɓoye ba a san wane ne ba ne sai ran nan ya rasu da ya rasu aka kwana sai aka babu sadaka ka fito da sata ce farin da ake jira ka gaba a jiko komai ba tif komai shuru shuru ko amma ba malam ya ci shuruwa ba ba ma tsokanan malamanmu da aka zo wanke shi sai aka ga bayansa a nan gadon bayansa ya yi wani irin miki bayan ya yi miki ashe inda yake dabban abinci a gadon baya ke jefa wa talakawa a gidajensu ne a dare har suna cawai ma faƙad na ta sirri illa da an mata abul hasan ba mu rasa sadakar koye ba sai ban da ya rasu da ya rasu kuma shikenan komai sai yanke amma yana raye muna samun abinci ba mu san daga ina ba amma ran da ya sai muka gane ashe ga mai yin kuma ga bayansa ya zo nuna alama saboda kuɗin da yake da ba abin da zai sa wannan tabo a bayan san ba daukar abincin ba wannan shine me shine ɓoye aiki to ɓoye aiki yana taimakawa mutum wajen kyautata sa in muna ɓoye aiki to yana kyautata mu da kare mu daga riya daga bacin aiki Allah ta'ala ya ba mu ikon koyewa inda koyewan ya fi dacewa ya ba mu ikon bayyanawa a wurin da aka halartar da bayyanawa da shi yasa wani wuri za ka bayyana akwai bukata wani wuri sai ka yi mai sai ka ɓoye har ma za ka nemi mana koda aya والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا 晚上。 siffofin bayinsa masu nagarta daga aya ta sha tara ya ce a faman ya alamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama ta yatadhakkar ulul albab kaga ulul albab anan aya ta 269 sai ke cewa wa ma yadhakkar illa ulul albab so ayar da aran ma ya dauko tana siffata ulul albab ne da Allah ya ce anan wa ma yadhakkaru illa ulul albab sai ya ce walladina sabaru butiqa a waje rabbihim aya ta 22 a ra'adi waɗanda suka yi haƙuri don neman yardar Allah wa aqamu sala suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnakum suka ciyar daga abin da muka azarta su da shi sirran wa alaniyatan a ɓoye da a bayyane ka gani suna boyewa suna bayyana sai aka fara gabatar da boyewa akan me akan bayyanawa dan a mafiya yawa boyewa ya fi falala wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna kuma tunkuda al hasana mai aka musu da mai kyau in ka musu mai muni sai su saka maka da mai kyau ula'ika lahum uqubad da. aya ta 23 yace jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad kaga muhallu suna koyewa suna bayyana ba mafhum tayyib wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma dalilin wannan sadakoki da kuke Allah yana kankare muku kurakurau kurakurai Allah yana kankarewa in kana sadaka sadaka na kankare maka zunubanka kurakuran da kai saboda babu dan adam da bai da zunubi duk dan adam yana kuskure yana ɗiban zunubi to wannan sadaka tana kankara kurakura ke sa hadithi ingantacce ya ce as-sadaka tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara hadithi ne a cikin sahih na ibnu majah hadithi na 359 cewa sadaka tana tunkuɗe tana kankare tana goge kurakure kamar yadda ruwa yake kashe wuta yadda ka san za a hura wuta an ka ɗauko bokitin ruwa ka fara sai ta mutu to haka zunuban ka sadaka kake yi kana ba da sadaka sai a kashe zunuban gaba ɗaya shikenan sai a duba ga aikinka na alkhairi ka samu lada ɗari bakwai amma zunubin fa zero me dalili sadaka ta wanke shi ne wa yukaffir ankum min sayyi'atikum kurakuran ka daga daga cikin su Allah zai kankare muku wallahu bima ta'maluna khabir bisa ga dukkan abin da kuke aikatawa Allah ta'ala mai ilimi ne a kai idan ka ɓoye sadakar kar ɗauka Allah bai sani ba duk falalan da ake samu a ɓoye aikin alheri insha Allah ta'ala Allah bai baka shi Allah ya sani duk yadda ka ɓoye idan a cikin duhu ne ka samu wani mutum bai ma san kai wane ne ba ko ka sa face mask bayan ya rika bakinka da hanci bari ido a duhu ka dunkula ka bashi to Allah ya san waye bayar ba wai ya sani bane Allah ya fi ka sanin kanka kai da kai kanka Allah ya fi ka sanin kanka so da in kai ka manta me ka bayar Allah ba zai manta ba shine fa wallahu bima ta'maluna khabir bisa ga duk abin da kuke aikata Allah bai ilimi ne mafhum na'am tayyib na'am laysa alayka hudahum walakin الله يهدي من يشاء kanka shirye su take ba walakin Allah a hadi mai ya sha sai dai shiryarwa ta Allah ne Allah ke shirya da wanda yake so wa ma tunfiqu duk abin da kuka ciyar min khairin na alheri fali anfusikum dan kawunan ku kuke yi wa wa ma tunfiquna illa butigha'a wajhillah duk abu da kuka ciyar zai taimaka muku ku samu yaddar Allah ku ga Allah gobe kiyama wa ma fi min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri yuwaffa ilaikun za a saka muku da shi wa antum alhali ku zina muna ba ku zalunci duk abin da kuka ciyar za a saka muku da shi kuma ba a zaluntar ku zina muna ba za a zalunce ku ba laisa alaika alaikan nan babirin yana koma kanwa laisa alan nabi hudahu wato ba wai shiriyar mutane na kan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba shi fiyayyen halitta allah ta'ala bai dora masa nauyin dole sai ya tsaga zuciyar dan adam ya sanya imani a ciki ba responsibility da allah ta'ala ya dora masa shine ya gaya mana gaskiya liya halika man halaka an bayyana wa yahaya man hayya aikinsa kawai shine ya gaya mana gaskiya amma ba wani tsaga zukatanmu ya sa gaskiya ta shiga ba shi yasa Allah ya ce laisa alayka hudahu shiriya sunan ba akan ka take ba shiriya kala biyu ne akwai shiriya hidayatul bayan akwai hidayatul tawfiq hidayatul bayan shine a karanta maka aya daki daki daki a bayyana maka hadisi daki daki daki wannan Allah iya da wannan sannan akwai hidayatu tawfiq hidayatu tawfiq kuma shine a tsaga zuciya a sa gaskiya to na bayani manzon Allah yana yi amma na sawa a zuciya kuma Allah ne yake yi shi sa Allah ya ce fa inna ma alaikal balagh wa alaina al cikin suratul ra'd aya ta 40 Allah ya ce fa inna ma abun sani kadai alaikal balag aikin ka shine hidayatul tabligh ka je ka isa wa alaina hisab mu ne masu sakamako haka mu za mu iya ba mutum shirya mu masa sakamako gobe kiyama to da haka da aka ce laisa alayka hudahum shine hidayatul tawfiq aka kore ba hidayatul bayan ba hidayatul bayan manzon Allah yana yi zai bayyana gaskiya a fili ko waye ji ta mafhum tayyib don haka walakin Allah sai dai Allah ya hadi mai ya sha yana shirin da yadda yake so wannan kuma ita ce hidayatul tawfiq Allah ne yake ba mutum tawfiki ya dace Allah ta'ala ka ƙara mana shirya Allah ka ƙara mana shirya Allah ka ƙara mana shirya wace aya muke karantawa kullum mu roƙi shirya aya ta biyar a fatiha ihdinas siratal mustaqim wannan aya kullum sai mun karanta ta hmm. a kowace raka'a ihdina siratan Allah ka shiryar da mu hanya daidaici in ka nemi nukutar inda laga fi tariqal istiqama malamai suka ce me yasa kuma muna sallah muke roƙon shirya suka ce saboda li'anna al-muhtadi huwa alladhi yatlubu al-hidayata daman ai shiryayye ke neman karin shirya oh. yanzu kai in kana da dan uwa ne samu tabuwar hankali sai kai ci addu'a Allah ka ba wa da lafiya Allah ka ba wa da lafiya amma shi yana roƙon lafiya ya san bai da lafiyar ne <laughs> kaga ai bai sani ba sun kana da wanda yake mahaukaci Allah ya warkar da shi duk mahaukaci wai shi bai san mahaukacin bane an ce wani mahaukaci wai mahaukaci ba ka duka ya ce af na manta kun tuna mini to kaga ba mahaukacin bane tunda tuna masa aka yi tukunna zai fara dukan mutane inda mahaukacin gaskiya ba sai tuna masa ba don haka wa ma una min khairin fali fusiko. duk abin da kuka ciyar na alheri don kawunan ku abin da na bayar ladan na wani. abin da aran ma yayi nasa ne abin da kowa a cikin mu yayi namiji ko mace nasa ne ba a daukan ladan wani a bawa wani wannan kuma baya kora cewa duk aikin alherin da muka yi ladan yana saduwa zuwa ga iyayenmu duk aikin alheri da kai kowanne ne in dai kai to babarka da babanka insha Allah ta'ala su ma suna samun lada a ciki ko suna raye ko sun koma zuwa ga Allah ya Allah dukkan aikin alkhairi da muka yi Allah kar ka haramta wa iyayen mu ladan ko da ba dubu kwaya ne amin muna roƙon Allah ta'ala ka mana tarayya da su a cikin dukkan alkhairin da muka yi idan Allah ta'ala ya ce dai eh, zai ba wa Allah mu amince da dauki aikin alkhairin da muke a basu ladan mu kuma Allah ya sa wani ƴaƴan mu suke a bamu wa ma tunfiquna illa butigha wajhillah dukkan abin da kuke ciyarwa ba wani abu bane sai dai ku nemi yardar Allah tafsiri biyu na farko suka ce illa butigha wajhillah iya nufin yardar Allah ne suka yi tawilin wajhu bi ma'ana ridallah yardar Allah ne na biyu suka ce na dauka illa butigha wajhillah ai yardar Allah din zai sa ka ga Allah gobe kiyama so illa butiqa a wajhi shi ne yana bayyana masu imani za su ga Allah gobe kiyama Allah ta'ala ya samu a cikin su fara ma zaka ba mu ko misali للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحم وجوههم قتر ولا ذلة أولئك فيها خالدون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة arma an kawo mana a wurare guda biyu na farko cikin suratu yunus in ka duba aya ta 26 zuwa aya ta 27 waɗannan ayoyi biyu suna nuna mana cewa gobe kiyama za a ga Allah subhanahu wata'ala lilladina ahsanul husna wa ziyada kalmar ziyada din ne yin halitta yace shine an-nazr ila wajhi rabbina karim na biyu shine cikin suratul qiyama aya ta 23 da ta 24 wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan wuni na qiyama suna haske suna shining zuwa ga Allah ta'ala suke ne annazir suke kallo Allah ta'ala ka samu a cikin waɗannan bayi Allah ta'ala ka samu a cikin bayin da Allah ya yarda da su duniya da lahira Allah ka mana baiwa da kallo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama wa ma tunfiquna min khairin wa ma tunfiqu min khairin dukkan abin da kuka ciyar na alheri kowane irin alheri ne min khairin mm. in dai alheri ne wannan ke bayyana mana muhimmancin ciyarwa kullum idan za mu yi min malin halalin ka ciyar daga dukiya ta halal kuma daga cikin abin da ranka yake so yake kauna daga wannan kake ciyarwa mai dalili ayat da arma ya kama na ɗazu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqim to ba mu ta gaba ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يجعل رؤوسهم wai direban ya saba tuka mota kuma gidan ta daga Legas daga Abuja bai Legas sai kace daga wuce ba aka wuce kanka ni na aya ɗaya ko ta takwas a bayan aka bani ta takwas da ta tara da ta goma duk dai na gode amin <laughs> ya cikin suratul insan kenan ko don haka wadannan ayoyi suna zuwa mana muhimmancin ciyarwa don me don neman me don neman yardar Allah inna ma nutaqimukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا yau نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا kaga waɗannan ayoyi takwas tara goma sun bayyana mana a fili muhimmancin ciyarwa wa yi tuɗi muna ta'ama ala kubbihi ai ma'a hubbihi ne suna ciyar da abincin a suna so shi yasa an fi samun yardar Allah ka ciyar da abin da kake so ba wai abin da baka bukata ba wanda ce na yi magana a kai ta ga ala ma ma'a hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kuma inna ma waje liwajhillah ta ga maganar wajhullah fito la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman sakamako ko godiya a wurin muna yi ne don tsoron wani kiyama mu je filin kiyama Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ka samu wanye lafiya yuwaffa ilaikum za a cika muku wa antum alhaliku la tuzlamuna ba a zaluntar la tuzlamun babu wanda zai zalunce ku duk aikin da kai na alheri wallahi Allah baya zalunci duk ba a nan duniya ne zaka ce wani abin ka ya dan bace ko ka yi jarabawa kana tsammanin ke ka samu kuɗi. ka san haka ɗalibai suke tunda ni ma malamin makaranta ne idan ya samu A sai ya ce na ci A in ya samu F sai ya ce an bani F bai ci F ba an ba shi ne in ya samu isa ya ce ka malamin i ya bani amma ya samu ya ce ka na ciki a kwasbo wato duk mai kyau na sani amma mara muni kuma ba shi aka yi to haka na gaba suke yi haka ne go to ni din ba wata bila yana yin na ɗalibin in dai ka samu abin da kake so sai ka ce ka ci amma in ka samu grade din da ba zai ka ce an baka ne amma ana ba ka cewa kaci ci da ɗalibai akwai wayo da haka a ranar kiyama la muna a duniya malam yana iya kuskure ko da ba da ganganci ba ko ba da gangan ba wani makin ya rage maka inda bai dace a rage ba ko kuskure sa a kara maka zai zama yana yi innocently ba wai da gangan ya yi ba saboda me duk abin da aka ce dan adam ya yi. to akwai kuma possibility a samu kuskure a cikinsa to a wurin Allah babu kuskure keke da keke za a auna maka aikin ka a baka ba wai tsammani kana tunanin ko za a dan maka wannan da barbaru babu mai maka abun da kai zaka same shi ɗari bisa ɗari daidai saboda me duk matsayin mu a wurin Allah ɗaya ne bayi ne kowa a cikin mu bawa ne to da haka kowa matsayinsa ɗaya a wurin Allah an je sai a sa sikeli sai a auna Allah ta'ala ka samu alheri da yawa auna mana alheri Allah ta'ala ka samu wani lafiya Allah ta'ala ka ji iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ka albarkace mu اللهم اكسنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ